واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه bakwai ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyar ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fuad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na hamsin kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim littafin da ke bayani akan siffofin munafukai da kuma hukunce-hukuncensu da yan ba su manta ba akwai ɗan saɓani kaɗan dangane da babin da muke karanta cikin sharhu sunna da ke bayani akan alamatin nifaq kuma alkawarin da muka yi cewa idan muka zo nan za mu yalwata magana to abin ya zo mana biyu a lokaci ɗaya <clears throat> mun gano maimaici ba zai yi mana ba sai dai a can gaba a cikin karatun littafin dari ne to akwai gaban da za mu zo za mu dabdala sosai akan alamatin nifaq Allah madaukin sarki ya sa mu dace a karatunmu da ya gabata akwai ayoyi guda biyu da aka zo da su a cikin wannan karatu da ya kamata a tsaya a ɗan tattauna magana kaɗan a kansu ayoyi na cikin soto ali imran tun daga inda allah ya ce wa iz a akhadha allahu mithaqal ladina otul kitaba ka ambata ko ka tina a sanda allah maɗaukin sarki ya kulla alkawari da waɗanda aka bai wa littafi allazi na otul kitab za su iya ɗaukan alyahudu kuma za su iya haɗawa hadda nasara waɗannan allah maɗaukin sarki ya yi alkawari da su tuni da cewa latubayyinan nuhulin nas lallai za su bayyana wannan littafi ga mutane malamai suka ce da tubayyunun na holin nasi shine siffofin annabi da ke cikin littattafansu da ayyukan annabi da allah maɗaukin sarki ya bayyana a cikin littattafansu da kuma siffofin sahabban shi da kuma umarnin da aka yi masu a cikin littattafan da cewa lallai idan annabin ƙarshe ya zo su haɗu su duka su imani da shi wannan an yi alkawari da malaman yahudu da nasara da cewa lallai su bayyana wa mutane a fili kar su boye wala taktumunahu aka ce kar su boye umarnin biyu ne su bayyana ƙarara umarni ne mai cin gashin kanshi kar kuskura su ɓoye umarni ne mai cin gashin kanshi a lokacin da ka ce ku bayyana wa mutane kaɗai sai kai shuru to yana ɗaukan umarnin ka bayyana kar ka boye idan kai bayanin kakka ɓoye wa mutane abin da wannan umarni yake nufi shine in baka ɓoye ba ka bayyana an fahimci wannan saboda ƙarfafan al'amarin Allah maɗaukin sarki ce la tubayyinunnahu hulin nasi wala taktumunahu Kamar ƙur'ani ne da ce wa simo bi hablillahi jami'an ce wala farrahu. ku yi riko da igiyan Allah ku duka idan aka ce ku haɗu ku duka kai tsaye ko ba ce wala ta farraku ba kun gane abin da ake nufi idan aka ce wala ta farraku ko ba ce wa ta ba kun gane abin da ake nufi amma saboda gaya maka umarni ne guda biyu masu ƙarfi to sai Allah madaukin sarki kowane ɗaya sai yi bayanin shi dalla dalla kun gane wannan da kyau ko shi ne aka ce su bayyana wa mutane kas su kuskura su ɓoye shi Allah madaukin sarki ya ce fa na bazuhu wara a zuhurihim duk da wannan umarni na Allah malaman yahudu da nasara sai suke watsi da umarnin Allah a bayan bayan su, wannan umarnin cewa da wannan alkawarin da aka yi da su cewa su bayyana ma al'umma kan su ɓoye sai suka tattara waje ɗaya sai suka watsi da shi sufofin annabin ya zo ƙarara madadin su ɗauka su aiki da shi ba su yi ba sai suka yi watsi da shi umarnin na Allah da ke cikin attaura da linjila sai suka yi watsi da shi ba su bayyana ba kuma suka ɓoye washtarau bihi tsamanin kalilan sai kuma suka mai da ƙadiyar bayyanan annabi ƙadiyar neman kuɗi an gani ba wani littafin ne suka kasa a kasuwa a taya a siya su biya a su sayar ba addinin ne baki ɗaya sai ya zama suka mai da harkan ta zama ta business ya za a yi su samu kuɗi ya za a yi za ka zo ka ji yadda suka mai da al'amarin harka na neman abun duniya shine washtarau bihi samanan kalila suka sayar da abin da aka ce kasu ɓoye su bayyana sai zama abin neman kuɗi idan da ma ce za su bayyana abin da aka canje sai su nemi kuɗin to kaga zargin zai zama a takaici <clears throat> amma sun ɓoye ba su bayyana ba kuma tare da haka suke karɓin kuɗi hannun mutane Allah ya ce fa bi ma yashtaru wannan abin da suka maida abin neman kuɗi tir da wannan abu Allah wadaran shi abin da ake amfani da dama na yada addinin Allah da isar da saƙon Allah zuwa ga bayi wani kuma ya mai da wannan abu shine abin neman kuɗi abin neman ɗaukaka abin neman matsayi abin kaza da kaza da kaza da harkan da ake neman aljanna tar da mutumin da ya ɗauki haka a matsayin shine abin da zai rayu Allah wadare Allah ya ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu kakwai tsammanin waɗannan da suke cika baki suke alfahari suke jin daɗi da abin da aka ba su menene aka ba su ne za mu zo mu ji suke alfahari suke jin daɗi har suke tunƙaho da bugun ƙirgi da wannan abu shi ko wannan abu menene haka wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al kuma suke matukan son su shayabu akan abin da ba su suka yi ba an gane an nemi su kaza ba su yi ba kuma a ƙarƙashin wannan suke son a yaba musu yana ɗaukan wannan ko mutum ya aiki shi ɗaya wani ya zo yana alfahari yana son a yabe shi da aikin wani wannan ɗabi'a ne da aikin yahudu duk wannan yana ciki fala تحسبنهم bimafazatin من العذاب yace kar ma kai tsammanin su wannan ba su da wani kaso na azabar Allah za mu ji ma'anon wannan aya walahum azabun alim lallai su suna da azaba wacce take mai raɗaɗi ce Allah ya kiyaye a cikin tafsirin zadul masir a juz'i na farko shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya mahala ya ce fi sababi nuzuliha samaniyatu a ƙawalin dangane da sababin saukan ita waɗannan ayoyi guda biyu ko ayan guda ɗaya to akwai maganganun malamai guda takwas ahaduha magana na farko annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce annabi ne sa'alal yahud an shay'in wata rana ya zo ya tambayi yahudawa kan wata mas'ala ba da annabi bai sani ba sai dai an tambaye su dan a ƙara tabbatarwa da akwai wauta da za ka samu wanda bai goge a rayuwa ba yake zai iya yiwuwa mutumin ne ya san abun kuma sai ya tambaya an gani don ya gaya za ku yi don ya jarraba ku haka wanda za a tambayan ya san ansan amma za a tambaye shi kuma sai mai da tambayan ga wanda ya faɗa misali annabi da sahabbai suna wannan an zo maka annabi yake tambayan wannan wani gari ne ka ce mutanen maka ba san maka ba jama'a zai yiwu amma suka ce Allahu wa rasuluhu a alam idan da akwai ba ƙauye a wajen sai ya ce maka ne annabi sai ce eh maka ce yana tafiya su sai ya zo ya ce ashe duk sahabban ma jahili ne ya bi kowa ilimi duk in an yi tambaya ba mai iya ba da ansa sai shi kun gano wannan da kyau ku to na farko akwai shi da jahilci na biyu akwai shi da wauta na uku kuma bai san yadda ake ma malamai ba kwata-kwata akwai tambayin da kai in an ma ka san ba an sa ake nema an gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki shirya tun shi ne sa'alal yahud annabi ne tambayi yahudawa an shaiin dangane da wata fa katamuhu sai suka ɓoye wannan ansan na hakika wa akhbaruhu bi ghairihi sai suka gaya ma annabi sabanin abin da ya tambaye su madadin ga an san fes faɗa sai suka kauce ma an san suka faɗo wani abu can daban da ba san ba wara <coughs> wara auhu annahum qad akhbaruhu bihi sai suke ganin a ransu haba ai mun kifar da shi mun bashi labari kuma ya yadda wastahmadu bi zalika ilaihi sai suka rika neman ma annabi ya yaba musu ya gode musu sun mai ƙarya ba wai amma kuma tare da haka neman a yaba musu suke yi misali a ce mutane ne a ba su amana na kula da wata dukiya ko da wasu mutane sai su ci amana su cinye kuɗin su lalata tarbiyyar mutanen a lokaci ɗaya kuma suna ganin su sun cancanci a yaba musu a gode masu, a jinjina masu, har ma a ɗibi sauran kuɗin da ba su sace ba ma a ƙara musu an fahimci wannan da kyau wannan ɗabi'a ce batatan irin ta yahudu an fahimta gashi ƙarara sun ci amanan annabi ta hanyar ɓoye asalin aƙida ko saƙo ko ansan tambayin da ya tambaye su na biyu gashi sun yi ƙarya na uku gashi suna neman a yaba musu ga abin da su ba yi ba an fahimci wannan da kyau ko abin da aka danka masu ku yi basiyin ba amma kuma ganin suke so sun cancanci a yaba masu wa farihu bima utu min kitmanihim iyahu kuma suka rika alfahari a ran suna jin daɗi na bai wanda so suke ganin sun yi dace da ita na iya ɓoye ma annabi abin da ya tambaye su kuma ya shiru ya bar su kun san mai magana idan yi magana kai shiru tsammani yake ka gamsu ne ko tsammani yake ka yadda ne ko kuma in wautan shi ta kai wauta tsammani yake ba ka da abin faɗa ne an gane kamar yadda suke cewa sakattu an safihi fa zanna anni ayaitu an aljawabi wa ma ayaitu in kai shiru baka ce ma wawa komi ba ɗauka yake haba ai sai mu sai mu sai mu shine abin da suka yi suna farin ciki da jin daɗi na irin baiwan ƙarya da aka yi masu na irin baiwan yaudara da cin amana da ɓoye gaskiya da suke da ita har ma suke ganin su nan sun cancance a yaba masu wajen iya shirya ƙarerai fa nazalat aya to wannan shine dalilin saukan ita wannan aya da Allah ya ce kasmanta fa an yi alkawari da su da cewa littafin Allah za su bayyana siffofin annabi da ke ciki sannan umarnin Allah da ke cikin littattafansu za su bayyana ma al'umma cewa umarnin idan annabi fa ya zo to an umarce su da su duka su yi imani da shi sai suka ɓoye za su ma ƙaryan cewa ba ma shi ba ne kuma sai ka biya su an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wasani na biyu daga cikin abin da malamai suka faɗa annaha nazalat fi qaumin min yahudi ita wannan aya Allah madaukin sarki ya saukar da ita ne ga wasu mutane daga cikin yahudawa farihu bima yusibuna min ad duniya, kullum suna alfahari da nuna isa da tinqahu da irin baiwan da aka yi masu na abin da suka samu na duniya ko dai ilimi ko kuɗi ko sarauta ko suna ko fice ko ma menene su so suke su alfahari da abin da suka samu na nan gidan duniya kenan duk musulmin da ya ɗabi'anci da wannan ɗabi'a irin tasu to yana da ɗabi'a irin na yahudu Allah madaukin sarki ya baka wani abun duniya ya zama wannan shine abin alfahari wannan ya zama shine abin tinkaho wannan ya zama abin ɗaukawai kana da wata daraja wanda ko a lahira ku ne ‘yan tsawon farko na Allah da abin duniyar ana wani alfahari da harkan duniya ne don gani da abin da ya shafi bayyana wata ɗaukaka a janibin Allah Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa a haibu kuma suke son an ya ƙolan nasu mutane su rika cewa ƙola ma'u? kuma su malamai ne ko ba da malantan suka shahara ba da me suka shahara da wani tarkace na duniya kawai da wani hayaniya na duniya suka shahara an gano wannan tare da haka kuma suke son a ce masu malamai kawai misali mutum ne ya je jami'a ya karatun boko kuma sai ya shigo cikin al'umma wai yana son a ce mashi malami ya karatun jami'a ba za a ce maka malami da wannan ba sai dai a ce ka je kayo sana'an neman kuɗi kawai da karatun jami'a kai ka san aka zaunar da kai wannan dai syllabus da ake karanta maka ba ka taba zama malami da shi ba sai dai in akwai inda kai karatun in akwai wannan to lillahi alhamd amma ba za ka je neman abin da ake neman duniya da shi ba kuma ka zo kana son kai tinƙaho da maganan abin da ake neman lahira da shi wannan ɗabi'an yahudi ne an gano wannan da wannan suke son wai a ce masu malamai sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya suna alfahari suna tsammanin abin da aka ba su na rayuwar duniya wannan ɗaukaka ne gare su Allah ya ce san ba shi bane aka saukar da aya aka ja kunnin yahudu kar musulmi ya ɗauki wannan ɗabi'a wa hazal qawl kun ga wannan magana wallazi qablahu da wacce ta zo kafin ita an ibn abbas abdullahi dan abbas ne yayi ta والثالث salis sababi na uku annal yahuda qalu yace yahudawa ne suka ce nahanu ala dini ibrahim wai su su suke kan addinin annabi ibrahim ba su canza ba su suke kan addinin annabi ibrahim ba su ci amana ba su wai ba yahudi ne bai canza ba wai ba yahudi ne bai ci amana ba an gane wannan da kyau ku to kaga cin da ana neman a yi fallasa da terere ne to sai a yi wa katamu zikir muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma suka yi ƙoƙarin ɓoye ambatan annaba a cikin littafinsu bayan alkawarin da aka yi da su ba za su ɓoyin ba fa nazalat hazihil aya wannan yasa Allah ya saukar da wannan aya qalahu sa'id ibn jubair malam sa'id dan jubair shi ya faɗi wannan zance na uku warrabe sababi na hudu anna yahudal madina katabat ila Yahudal al-iraqi ila Yahudal iraqi wal yaman yahudawan garin madina ne sai suka rubuta takarda suka aika ma yahudawan iraki da yaman ka san kafirai da munafukai suna da zumunci duk inda suke za ga suna da alaka na ɓoye ƙarya da zama kan ƙarya da cin amana da yaudara munafikin wannan tsallaken yana hangen munafikin wancan tsallaken yayi ƙarya yayi cuta yayi kaza yayi kaza amma zai rufa mushi saboda zumunci na bata ya yace wa man balagahum kitabahum min al-yahudi da kuma duk wani bayahude ma da wannan rubutun zai kai gare shi fil ardi kulliha a duk duniya suka rubuta cewa anna muhammadan laysa binabi muhammadu ba annabi bane an gane wannan da kyau ko wannan ɗabi'an yahudawa ne shi sa ma ba ma mamaki idan jahili ya samu dama yake ta rubuce-rubuce na ƙarya dama bai san addini ba an fahimci wannan da kyau ko bai kamata mutum ya rika faɗin magana daga ran shi ya ɓaci ba bai kamata ka rika faɗin zance daga an baka labari ba bincike ba bai kamata kai ta faɗin maganganu saboda kana ƙiyayya da ƙin wata al'umma ba duk wannan ba daidai ba ne fa kai nazari kai bincike na haƙiƙa na ƙub da ƙub kafin kai maganan da zai zo ya zame maka matsala a nan gaba an gane wannan da kyau jama'a abin da yahudawa wannan suka rubuta kenan wai annabi muhammadu ƙarya ne ko da an zo an ce muku manzan Allah ne kar ku yadda makaryaci ne haka aka rubuta ba sai ga wanda yake tinkahon wai addini yake yi ya zo yana faɗin abubuwan da yahudawa suke faɗi iri ɗaya an gane ba mai mamaki ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mahala ya ce fasabatu ala dinikum fasbutu ala dinikum saboda haka ku tabbata kan addinin ku na yahudanci kan ku canza kun ga zagon ƙasa ko ta ko ina ko fajtama'at kalimatahum alal kufri bihi sai kalmomin yahudawa suka haɗu su duka akan eh haka yake dole a kafirce a bijiri a tawaye kar wanda ya annabi muhammadu fa farihu bi zalika sai yahudawan madina suka yi ta jin daɗi ai sun riga sun yi ma kafan ungulu sun riga sun mai zagon ƙasa duk inda zai yunkura sun tura da makirci ko ta ko ina yanzu ba wanda zai yadda da shi da Allah da gaske ba wanda zai yadda da annabi Muhammadu ba ga ku kun yadda ba kun gane wannan wasu kuma sun yadda suna can su ne iyayenku a gidajenku da garuruwa da inda kuke hudan arziki haka ba yadda ba yanzu wannan makircin da waɗannan suka yi an yi nasara ba za ka yi nasara don ka hana mutum ya imani da saƙon Allah ba ko ka ce wai ai idan ya imani da abin da Allah ya ce abi kai ka ci baya ne mutane ba san me suke yi ba an fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye wa qalu suka ce nahanu ahlus sawmi was sala mu ne masu azumi da sallah ba annabi Muhammadu ba wa awliya'ullahi kuma wai su ne masoya Allah ka ji cika baki ba sai ku jira a faɗi ba in ka da daraja me naka na faɗa kai ne mai kaza ka jira a faɗa mana maguri an gane wannan ka jira a faɗa kuma kakkata da wasu ƴan kore suna yawo suna bambaɗanci ka jira jama'a su gani su faɗa ai cewa yi kule imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun idan fasikai suka yabe ka ko ƴan ta'adda masu zubar da jinin musulmi suka ce ka iya suna daga ciki ne su mu menene Allah bai ce wal fasiquna ba ko az-zalimuna bai faɗa haka ba sai ce wal mu'minun Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa nazalat hadhihi al aya sai wannan ayan ta sauka haza qawlu dhahak was-siddi wannan fahimtan al-imam dhahak da al-imam siddi ne annabi ya fuskanci wannan matsalan rubuta a zamanin yanzu ba intanet ake rubuta ba ko a facebook ko a twitter ko a whatsapp ko a waye ba ana ke rubuta ba ana yada banna abin da suke manzon Allah kenan ina fatan mun gano wannan da kyau dira waɗannan abubuwan dan an yi kai ya ɗaga hankalinka sam ba a beto me je ke balanta na yau dama irin waɗannan abubuwan ne suka kai ka ai da ba su suka kai ka ba za su dawo da kai ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau misali a ce abin da ya nada gwamnan kaduna shi ya nada hakimin birni da kewaye eh to ko abin da ya naɗa hakimin birni da kewaye idan aka irin shi ba zai sauke gwamnan kaduna ba kamar kai ne kana fama da ciwon ciki sai a baka maganin da zaka shafa a diddigi zaka warke ba kama hanyar ba abin da ya hau da mutum saman daraja sai ka bi irin wannan abin ne za ka dawo da shi kuma in kai dama ka kai shi an gano wannan da kyau ko in dama ba kai ne almuqaddimu wal mu'akhiru ba in ya tabbata mai al'arshi ne aiki ya ganka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wal khamis sababi na biyar anna yahuda khaybar yahudawan khaybara ne a tawun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu suka zo suka iske annabi da sahabban shi faqalu suka ce nahanu ala ra'ayikum mu ma muna da fahimta irin naku wa nahanu lakum rid'a za mu ba ku tsaro da kariya ana tare wa hum mutamassikuna bi dalalatihim amma fa suna nan suna rike da batansu su fa aradu an yahmadahum nabiyallahi bima lam yaf'alu sai suke son wai annabin Allah ya taimaka ya agaza masu ya yaba masu ya jinjina masu kan abin da ba su yi ba an gane lokacin da annabi ya iso madina ne aka zo za a yaudare shi ai mu duk tare muke za a aikin gayya na kare gari ai mu kaza ai mu kaza alhali waɗannan yahudawan khaybaran su ne suke kitsa raba kan madina an gane wannan su ne amma a baki kuma sun zo suna nuna ma annabi a ai mu yanzu da mun gane duk tare ake ai ba a da matsala to mu rika yin aiki a tare to wancan aikin da kuke kuma na raba kan al'umman gari kuma shi ya sunan shi an bai duk shi ma a ci gaba a haka an gane wannan da kyau ku wai wannan yaudaran da suka zo suka yi bayan sun daddasa bala'i na wargaza kan al'umma wai kuma suke san Allah maɗaukin sarki ya yaba musu bayan an yi alkawari da su ba yaudara ba cin amana ba haifar da bala'i da rarrabuwan kan yan wuri duk wannan abubuwan an yi san da annabi ya iso garin madina to amma yau kuma an zo za a yi annabi yaudara suna yin wannan shine fa nazalat hadhihi aya sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya qala hu qatada al-imam shi ya bayyana wannan sababin. din wasadis na shida anna nasan yahudi aka ce wasu mutane daga cikin yahudawa ne jahadu jaishan ila nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa suka shirya wata runduna ta ƙundunbala, za a kai ma annabi wawan hari wattafaqu alaihim duk inda yahudawa suke suka hada baki a haka bayan kuma a cikin littafinsa an ja kunnunsu taimaka ma ma wanda zai fada da annabi ba nasu bane dan ba za su yi nasara ba su duka kuma suka yi suka warware alkawari da umarnin da aka yi masu a cikin littattafansu suna yin wannan ɗanyen aiki fa nazalat hadhihi aya sai aka saukar da wannan aya qalahu ibrahim an-nakhai ibrahim an-nakhai ya ambata wannan sababi ɗin. wasabi na bakwai anna qauman min ahlil kitabi aka ce wasu daga cikin ahlil kitabi ne yahudu da kuma nasara dakhalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shiga wurin annabi Sun kharaju min indihi jin kaɗan bayan tattaunawa da shi sai ga sun fito fa zakaru lil na annahum qada akhbaru bi ashiya'in qad arafuha sai suka ce ai ba ma abin da mu ya ba mu labari ko ya gaya mana ko ya zanta da mu sai abubuwan da mu mun riga mun sani ba ma wani abu sabuwa me zai faɗa duk mun san wannan kun gane wannan da kyau ko me za ka amfana da shi ba wani abu amfani haka suka faɗa hamaduhum sai aka yaba masu wa abtanu khilafa ma azharu abinda suka bayyana sabanin abin da aka yi ne ka za a zo a yi ta gata sun fanta amma suna fitowa wajen jahilai abin da za su faɗa kuma daban wannan aikin yahudi ne sai ga musulmin da ke tinkawo ya san Allah kuma wannan ya rije ɗabi'an shi kuma shi ya san abin da yake kenan an gane wannan da kyau kuma wai Allah ya bar wannan abin a ta tafiya a haka Allah Allah na haka ne ina gaya muku da ƙarya na nasara ta dindindin akan gaskiya da yau ba addinin musulunci ne ita ƙarya dama a karan farko ne take hayewa kujera ta yi bulum amma daga ran da gaskiya ta yi waje-waje da ita to daga lokacin ba ka ƙara jin labarin ƙarya kuma بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون فنزل هذه الآية سياك سوكد وانا آية ذكره الزجاج الإمام الزجاج شيء أمبش وانا السبب نبقي والثامن سبب نتقص أن رجالا من المنافقين wasu tawagan munafukai ne kanu ya na alal gazwe sun kasance suna ƙin zuwa yaƙi ma'annabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi in an zo za a tafi sai su zuƙe jikinsu ba sa zuwa fa'iza kadima a zaro ilaihi annabi na dawowa sai su zo su faɗa hanzari don a yadda da su a ƙyale su na biyu kuma ɗan ganiman da aka samu a san masu na uku in sun je dandali suka waiga suka waiga suka ga babu wanda ya san basu je ba sai su rika ba da labarin yakin suna karerai don a yaba musu kun gano wannan da kyau ku to shine wa ahibbu an yahmadu bima lam yaf'alu kullun so suke a rika yaba masa akan abin da ba su suka yi ba har ta abin da annabi ya zauna a garin makka ya ci wahala da shi da sahabbai munafikai nunawa suke tun barkon da awon ma da su ciki da su akai kaza da su akai kaza da su akai kaza wanda kuma ƙarya ne hatta sanda ake da'awan idan da za a bude abin da suke yi za ga cewa zagon kasa suke mata tintin an fahimci wannan da kyau ko yanzu ne zagon ƙasan nasu ya bayyana a fili wanda kuma jama'a suke ta ganewa na kusa da na nesa baki ɗaya a lokaci ɗaya to shine fa nazala hazil aya sai wannan ayan ta sauka qalahu abu sa'id khudri abu sa'id khudri shi ya ambaci wannan wa hadha al-qawl yadullu ala annahum nazalat annaha fil ita wannan aya kenan in an fahimci wannan sababi na takwas to ta sauka ne dangane da munafukai? wa ma qablahu min al-aqwal sauran zantutukan malamai da muka karanta a baya kuma yadullu ala annaha fil yahudi cewa ayan ta sauka ne akan yahudawa an gane wannan da kyau ku wannan shine sababin saukan ayan ko ita ce wannan mahallin shahidin mu sababi na takwas cewa ɗabi'an munafikai yana daidai da ɗabi'an yahudawa Allah ya kyauta wa fillazi utu samaniyata aqwal dangane da suna son a yaba musu ga abin da suke cika baki wai an masu ko an ba su na daraja da baiwa to akwai maganganu takwas ahaduha annahu kitmanihim ma arafu min alhaq suna son a yaba musu na baiwan ƙarya da suke da ita da yaudara da burumburum da kife kura da gwado da suke tsammanin suna da suna son a yaba musu akan wannan abin da ya kama da zama abin zargi a neme su da su tuba su bi Allah wai kuma haka suke son su shayabu wasani na biyu tabdilihim taurati canza a taura da suka yi kuma ta canzu mutanensu suka bi su a haka duk manufofin da aka gina al'amari sun canza sun zo da nasu wai kuma a haka ne suke son a yaba musu kan wancan canzawa wawayen da ke tare da su suna da yaƙinin an sauka kan tsari suna da yaƙinin ba kan manufan ake ba to amma kuma suna son a yaba masa a haka kuma domin canza manufa da aka taso a kanta tuni wannan addinin yahudi ne wasalis na uku isaruhumul fani fi duniya ala sawab mutum ya zaɓi al'amarin duniyan nan mai karewa ga lada na dindindin da za a ci moriyan shi a lahira wannan yana daga cikin ɗabi'un yahudu So dai a duniya a yaba masu a ce sun bi kowa ce sun kyautata duk wani abin da za a ce an masu na yabo da jinjinan ban girma a nan duniya suke neman shi idan da za ta ɓare a lahira su ba su damu da wannan ba wannan addinin yahudu ne ko da ka ga wani daga cikin musulmi ya ɗauka to cikinsu yake warrabe na hudu idlalihim nas ƙoƙarin batar da mutane da canza su a bisa asalin manufan daga manufan da annabawan suka bar su an gane wannan wannan addinin yahudi ne misali annabi ya kwanta ya mutu ya bar al'umma amana hannun waɗannan mutanen amma ya kwanta ya mutu ba daɗewa kuma sun canza manufan shi duka sannan mutanen da ya bar su da shi sun canza mutanen daga asalin ginin tarbiyyan addini da mutuncin da aka san waɗanda suke irin wannan wajejen suke an gano wannan da kyau ko sun zama marasa tarbiyya marasa ɗa'a marasa mutunci matuta maha'inta mayaudara duk wani abin da za ka ɗauka ka auna da shi sun canza al'umma baki ɗaya sun ɗora su a akan abin da waɗannan annabawa suke faɗa da shi to duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'a a yau daga cikin musulmi yana kwaikwayowa daga yahudi ne wal khamis na biyar ijtima'uhum ala takzibin nabi haɗuwan da suka yi kaf akan ƙaryata annabi kiza kaga damu don wai a ce wai wani ba khawarij ya ce ma makaryaci to sai ne wai gashi a yahudawa sun ce ma annabi mai makaryaci an ƙaryata shi har ma wasiƙa yake rubutawa in fa ya zo kara imani da shi to a inda aka rubuta kai ka wuce na yi mun gano wannan da ke ku ka wuce nan 19 kake jira jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace wasadis na shida nifaquhum bi izhari ma fi qulubihim diddahu munafincinsu na bayyana saɓanin abin da ke cikin zuciyarsu abin da suke bayyana mutane daban manufansu abin da kuma suka kudurce a zuci daban wanda suke gudanuwa a kai wannan yana daga cikin tsantsan munafincin yahudawa domin suna bayyana ga da suke amma saɓanin shi ne Wasabe na bakwai ittifaquhum ala muharabatin nabi haɗuwa da suke akan a yaƙi annabi wa a aqwalun ma aqwalu man qala humul yahud waɗannan zantutuka bakwai zantutuka ne wanda malaman da suka ce ayan ta sauka kan yahudawa shine suka tace suka ce eh ga manufofin maganganun da kuma inda suke wasamin zance na takwas takhallufuhum fil gazawa shine duk in za a je wani aiki da za su shawuya to ba sa fitowa musamman yaki wa hadha qawlu man qala humul munafiqun wannan shine zancen wanda yake ganin ayar ta sauka kan munafikai ne Allah madaukin sarki ya samu dace a cikin tafsirin ibnu kasir a juz'i na biyu shafi na 181 yace la tahsabanna alladhina yafrahuna bima utu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu kar kai tsammanin waɗanda ke cika baki na abin da suke riya wai suna da shi na baiwa kuma suke son a yaba musu ga abin da ba su ba ya'ani da zalik abin da ake nufi da wannan aya sune ne almura'ina waɗanda suke aiki don riya almutakassirina bima lam yu'tau masu cika baki na kamba ma kansu darajar da ba su da ita da su ayan take an gano wannan da kyau ku shi yasa kowa ya tsaya iyakan bai wanda Allah ya mashi kakka ne muka sa rigan da ba taka ba ko rigan da ba ka da ita in kai wannan wannan ayan ta ci ka kama ja fi sahihaini kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi ya ce man da'a da'awa kadhiba duk wanda ya kurarin yana da wata daraja ko baiwa ko wata ɗaukaka kuma ƙarya yake yi liyatakassaru biha don ya nuna yana da abu da yawa ya tara jama'a ya tara magoya baya ya tara kuɗi ya tara martaba lam yazidhu Allahu illa qilla za ga ba abin da Allah ke ƙara mai sai me sai karanci da ja baya an gane kaga mutum ya ta fankan fankan ai mu ne kaza tafiyan ma mutum zai ga tafiya yake ne yake nuna ma duniya su ne fa masu daraja da martaba iri kaza kuma har yau Allah ya ki mutum ne yana ɗaura ma kanshi abin da bai da shi to ba abin da Allah zai kara ma sai ne sai ce baya kullum harkan kaman ruwan aski an gano wannan da kyau ko yasa kowa ya kankan da kai ga Allah sai Allah madaukin sarki ya nuna yana tare da shi amma nuna isa da tinkahu ƙaryan abin da babu to Allah madaukakin sarki baya son masu wannan Allah ya taimake mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 6105 da lamba na 6652 Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 110 min hadisi Sabit ibn Qais radiyallahu anhu wa fi sahih hadisi ya zo cikin bukhari almutashabbihu bima lam mutumin da Allah bai mai baiwa ba yake nufin an mai har ya sha ya ƙoshi da wannan baiwan kala bisa saubai zurin kamar wanda yake sanya tufafin ƙarya ne kun san saubu zur in ga karanta magana jari za ga irinta wani susu su ne matan shi ta mai ɗinki a iska ya tuɓe zigidir haka ya fito cikin jama'a yana tafiya shi tsammanin shi ya sa tufafi alhali ko tsarara yake shi yana kallon kanshi mai sutura jama'a suna kallon shi kohun ma'ahu to duk wanda yake kamba mamu kanshi daraja ta ƙarya yana nuna isa a abin da babu kowa ya san haka to haka zai ta tafiya a cikin gari shi yana ganin shi da tufafi mutane suna ganin suna nuna suna tar tar tar Allah shi kyauta wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim da shi a lamba na 2129 min hadisi aisha radiyallahu anha wa an muhammad ibn thabit al-ansari anna thabit ibn qais al-ansari qala ya rasulullah wallahi laqad khashitu an akuna halaktu yace ya manzon Allah ina tsoron kar ya zama fa na halaka qala sai annabi yace lima me ya kawo ka kuma qala sai ce na hallahul mar'a an yuhibba an yuhmada bima lam yaf'al qur'an a cikin alqur'ani Allah madaukin sarki ya hana mutum ya rika so a ran shi a yabe shi akan abin da ba shi yayi ba wa ajuduni uhibbul hamda ni kuma a raina ina son yabo gaskiya to kada son yabo na da nake da a cikin raina ya kai ni har in so a yabe ni da abin da ba ni na yi ba wannan ya hallaka ni na biyu wani allahu anil huyala allah madaukin sarki ya hana takama wa ajudni uhibbul jamal ni kuma a raina ina son in fito asin da asin in fito in yi fef cikin tufafi kyawawa in fito cikin kama nagartacciya in bayyana cikin al'umma cikin mutunci ina sha'awan irin wannan in sanya tufafi masu tsafta tufafi masu tsada tufafi na alfarma ina ƙaunan wannan to kuma ina tsoron kar in fada cikin masu huyala na uku wani allahu an narfa aswatana fauka sautik kuma gashi Allah ya hana mu daga sautin makan naka wa ana mri'un jaharauka jahwari is saut ni ko mutum ne wanda nake da katuwan murya nubo ina magana ko wani ji can nesa ku gane yana da katotuwan murya faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce alatar da an ta isha hamidan wa tuktala shahidan wa tudkhulal wa tudkhulal janna ce kai ba ka son ka rayu kana mai godiya ga Allah a kashe ka shahidi ka shige aljanna ba matsala qala bala ya rasulullah yace ina son haka ya manzon Allah fa asha hamida haka ya raye cikin godiyan Allah wa qutila shahidan yawma musailamatil kazzab a da aka yaki da musailama a nan ya rasu kaga kenan wannan annabi yana nuna mai duk waɗannan abubuwan ba za su yi tasiri a kanka karshen da mutum zai sa riga ya fito shi bai ma kalli abin da ya yi ba wani ne can abin ya tsole ma ido bai ma san yana yi ba shi kila ma yaban da yake son a mai a janibin da yake son a mai ban su mutane ma sun wuce wajen an gane wannan da kyau ko to da annabi ya fahimci wannan sai annabi ya faɗi falala da darajar shi tun kafin ya cimma falala da darajar ma cewa kai ba irin waɗannan mutanen ba ne kai mutum ne na musamman na Allah Allah ka sa muna cikinsu rawahu tabaraniyu fil mu'jamil awsat a lamban hadisi na 42 Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi shine a takeice don gane da karatun da muka karanta a wancan karatu da ya gabata da malai tsoro mana waɗancan ayoyi a ƙarshen wannan littafi na hamsin cif da ke bayani dangane da sufofin munafukai, Allah maɗaukin sarki ya samu dace babu sifatil ƙiyama. wal jannati wan nari wannan babi zai yi mana bayani dangane da siffofin alkiyama da kuma siffan aljanna da siffan yanda wuta take an gane wannan babi abin da zai bayyana mana kenan حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi ya ce innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yawm al-qiyama annabi ya ce ranar kiyama za ga mutum huƙeƙe mai kiba ya ci yayi ful zai zo ran tashin alkiyama la yazunu inda Allahi janaha ba'udati ba zai kai nauyin sauro a ma'auni ba a duniya babba ne mai daraja ne duk mukamai ya gama hayewa in an ambace shi a duniya haba ai ya cika waje shi kadai gayya an gano wannan da kyau ko to amma a ranar kiyama ana ɗaura shi a ma'auni sai zama huhun ma'ahu iqra'u annabi ce ku karanta fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna an dashi alkiyama ba za mu sa suna da wata daraja ko wata mutunci ko ya yake ba ba su da wata daraja a wajen Allah ba su da wani kima sai dai kawai kiman ya kare a duniya sun ci sun sha sun yi teɓa sun ci sun more amma ba su da wani aiki na kwarai nagartaccen aiki wanda zai tunkari mugun aikin da suka yi ko kuma aiki na kwarai nagartaccen aiki wanda zai zama ya yi daidai da irin ni'iman da Allah madaukin sarki ya masu domin su cancanci sun gode ma ni'imar Allah ba su da wannan sun yi abin da ba shi kenan ba wannan zai jefa cikin fitina cikin bala'i na dindindin gane su da daraja a duniya amma sun je lahira kuma sun shiga matsala dan Allah wa ke sai irin wannan darajar eh me amfanin ta an fahimci wannan da kyau kawai misalin ka ga ɗaki ne sai a yi ka kana fitowa waje a zage ka me amfanin wannan ko kuma ka ɗauka kana da daraja cikin al'ummanka alhali ba ka da darajan komi kai ba ka sani ba abin yake faruwa ba kenan sun gama fankan fankan faɗi sun tafi lahira kuma ji ki za ka yi hankali duk abin da za ka nema ka nema abin da zai gina matsayinka a lahira in ko ka ƙi ji kuma ba ka ƙi gani ba don dole sai an yi wannan Allah shi kyauta akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da wannan hadisi wannan hadisin zamu magana kan shi a littafi na 92 kitabu tafsir a tafsirin sura na 18 suratul kahfi a babi na shida ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim irin su ne waɗanda suka kafirce ma ayoyin ubangijin su wa liqa'ihi kuma haduwa da Allah ma suke ganin kaman ba'a an fahimta inda za a gane mutane ba su yadda da haɗuwa da Allah a lahira gaske ba ne irin abubuwan da suke faɗi ko irin abubuwan da suke aikatawa wannan shi ne Allah ya kyauta حديث Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu الله ja a جاء خبر من wani daga cikin malamai ne daga cikin malaman yahudi ya zo wajen annabi faƙala ya muhammad yana zuwa ya ce ya muhammad kun je ne suke kira nau ba ɗawa ku inna ya ji allaha yaj'alu samawati ala isbo'in mun ji cewa Allah zai sanya sammai duka ala isba'in a yatsa ɗaya ya naɗe su wal ardina ala isba'in kasai kuma duka a yatsa ɗaya wal bahara ala isba'in ditti eh wa shajar bishiyu itatuwan duniya kaf kan yatsa ɗaya wal ma'a wa tsara ala isba'in dukkanin yashi da dukkanin teku da dukkanin kogi da rafi da kududdufai duk zai tara su gaba daya yatsa ɗaya. wasa'ir al-khala'iq ala isba'in sauran halittu kuma yatsa ɗaya. mun ji wannan fa yaqulu sai ya ce anal malik ni ne mai mulki da mallaka su a littafin sun karanta wannan fadahikan nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallama sai annabi ya dariya hatta badat nawajizuhu har sai da fikan suka bayyana tasdiqan liqaulil habar domin gazgata maganan wannan ba yahuda kun ji manzo Allah shi ba addinin annabi koda mutum kana jin haushin shi ya faɗi gaskiya Sunan ta ne gaskiya to kuma za ka ɗauka summa makara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya karanta wa ma ƙadarullah haƙƙa qadarihi ai ba su girmama Allah yanda ya kamata a girmama shi ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama ƙasa baki ɗaya damkar Allah ce ɗaya ranar kiyama shine wancan bayanin da ya zo a cikin littattafan Yahudawa tafsilin yadda za a damƙe ƙasan ne an gane amma a cikin wannan ayan kuma ijmali ne an dunkule ne wasu maqawiyatun bi biyamenihi haka sammai duka Allah zai damke su da daman shi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah domin ya fi ƙarfin shirkan duk wani mushriki wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya da shi a littafi na 65 kitabu tafsir karkashin tafsirin a sura ta 39 suratul zumar a babi na biyu babin fassara wa ma qadarullaha haqqa qadarihi حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقبض الله الأرض الله مدركين سركي زي دمكي كسا ويطوي السماء بيمينه kuma zai nannaɗe sammai zai nannaɗe sama da daman shi sun ya kolo sannan sai Allah ya ce anal maliku aina muluki aina mulukul ard <clears throat> ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya akwai mai magana akwai babu Allah ya kiyaye yasa duk wani fankan fankan da wani zai yi Allah ya a hankali Allah shi kyauta وعن حديث أخرجه <clears throat> البخاري الإمام البخاري يفتد شيء على التافينة تمانين كتاب الرقاق بابنا أربعين دهدو باب يقبض الله الأرض باب دكي بيان أكن دم كاد الله زي ما كسام وقالون الله يسام ديش حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يشي إن الله يقبض يوم القيامة الأرض أرانا الله يرى الله زي دمج كسا وتكون السماوات بيمينه دكن سمي سيس زمع دامر الله ثم يقول سنن سي الله يشي أنا الملك نيني من ملكي akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari wannan hadisi a littafi na da kitab at-tauhid a babi na 19 babu qaulin ta'ala lima khalaqtu bi yadi باب في البعث والنشور وصفات الأرض يوم القيامة wannan babi zai bayani dangane da tashin alkiyama da kuma ta da bayi daga mutuwa da siffan fili ko farfajiyar kiyama ya al'amarin yake hadisi sahal bin sa'adin qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu sahal dan sa'ad yace ya ji annabi yana cewa yuhshara an-nas yawm al-qiyamah yuhsharu an-nas yawm al-qiyamati za a tattaro mutane ranar ƙiyama ala ardin baiza a wata ƙasa wacce take fara ƙar a fara قال في ƙalal قال الخطابي الفرع بياض ليس بالنافع farin abu da ya zama fari kwal haka za a tada mutane akan irin wannan ƙasar ka ƙursatin naƙe laisa fiha mu'allamun li ahadin ba alama ko ina a ce wani falale ne kun gane wannan da kyau a ce ƙursa a ce waina wanda babu wani alama ko ya yake a jikin shi an fahimci wannan haka ƙasa za ta zama ba wani hanya ce ga hanyar ƙauyen suwa ne ko hanyar garin suwa ne ko ga titin zuwa kaduna ko na kano ƙasan filin allah ne fital kawai ba wani alama da wani ya ja haka za a yi kiyama wa basar kaliyoma hadid a kanta za ta da mutane tab matsala ko za ta girmama kun gano nan da kyau ku ka san nan da ka sani za a naɗe ta a cire ta za a kawo ta sabuwa portable wanda baka santa ba za a cire saman nan za a kawo ta wanda baka sani ba za a miƙe ko'ina ba tudu ba gangare ba kwazazzabo ba tsaunuka ba itatuwa ba komi muga shi ƙasan fara <clears throat> fara kaman alli akan ta za a yi hisabi to ya jama'a ta shirya su yi to abinda zai taimaka maka wannan lokaci ko kawo ka bi Allah in ka ji ka tsira in ka ƙi ji kuma ba ka ƙi gani ba Allah ya kyauta wannan hadisi ya akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ta da shi a littafi na 81 kitabun riqa babi na 44 babu yaqbadu Allahu al-arda babu <clears throat> nuzul ahli al-janna wannan babi zai bayani dangane da garan da za a ba 'yan aljanna 'yan aljanna suna da gara menene gara dama menene gara ma dai tukuna hmm tambayan ku nake me gara kyauta kyauta shine gara eh a yanzu kenan amarya na gida duk wanda ya zo ga amarya sai ba ta kyauta ya ba ta gara kenan a'a yawa me gara ya ce wai irin kyautan da iyaye suke ba amarya in za ta tafi gidan miji wannan shi ne gara eh kun yada eh na shi gara yana daukan su gadaje suka tifu su kwanukan girki kwanukan cin abinci donan gara ne cewa kai abin da iyaye suke ma yarsu ko suke ba yarsu in za ta gidan miji wannan shine gara a barkaci barkaci yanzu misali idan kayan amarya yana gida mata za je su kwasa su kai mata za ce za mu je kwasan kayan me za mu je mu kwaso kayan gara sai fito masu da kafet ne ledan ƙasa ne kujeru ne da menene mun kai kayan gara to shi kuma ango sai a ce an kawo maka gara wai irin wai cika tsere din nan da ake kawowa mu gano <laughs> nan kyau za a kawo mai ɗan shinkafa da ɗan man girki da ɗan sauransu shine gara da ake kawowa to yanzu menene gara dai a takaice wani abin alheri da ake domin tarban baki na mutunci da daraja haka to za mu je za a tarbi yan aljanna an fahimci wannan da kyau ku, ya za a tarbe su da me za a tarbe su kuma ya tarban za ta kasance za mu tattauna wannan magana a karatu na gaba bi iznillah da kuma wasu maganganu cikin hadisan da muka karanta kusan al-Imam al-Bukhari hadisan da yake kawowa da yake hadisan Bukhari ne duka an gano wannan da kyau ku sai ga babu bukan wani lokaci sai an tsaya an gaya maka yadda za ka iya tsabbaka su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara a anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum